الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفهم قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة mu da اليوم 21 ga watan Shaban 1442 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da hudu ga watan April 2021 za mu ci da karatu a cikin wannan littafi mai suna Zahiratu Da'fil Iman Al-Asbab Al-Mazahir Al-Ilaj na Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid dan ba manta ba a mu na wancan satin mun fara bayani akan wato hanyoyin da mutum zai bi ya magance raunin imani a zuciyarsa abu na farko da malam ya ambata shine tadabburul qur'an al-azim shine mutum ya dinga lura da ayoyin Al-Qur'ani da yake karantawa kana zurfin tunani akan ma'anonin waɗannan ayoyin na Al-Qur'ani? yin haka yana taimakawa wajen karfafa imani a cikin zuciya muna cikin wannan bayani ne muka saya mun tsaya daidai inda malam ya kawo aya cikin sura al-imran إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب inda ya kawo hadisi cewa manzo Allah ya cewa wajibi ne akan mutum ya dinga lura da ma'anoni waɗannan ayoyin yace wa hadha yadullu ala wujubi tadabbur hadhihi al-ayat wannan yana cewa wajibi ne mutum ya dinga lura da waɗannan daga nan sai malam yace yace wal qur'anu fihi tauhid na'am yace wal qur'anu fihi tauhid alkur'ani akwai tauhidi a ciki idan mutum na karanta alkur'ani kuma ya fahimci ma'anoni abin da yake karantawa fahimta wanda yake daidai da fahimtar magabata na kwarai to wannan zai kara masa tauhidi zai kara masa ilimin tauhidi yace wa wa'adun haka na kuma cikin alqur'ani akwai alkawari alkawarin lada alkawarin nemomi da falala a cikin gidan aljanna wa wa'id haka na kuma akwai tsorotarwa na azaba azaban Allah subhanahu wataala a cikin wutan jahannama da sauransu suke wa ahkam haka na kuma cikin alkur'ani akwai hukunce hukunce na ayyuka daban-daban na ibada da kuma ayyuka na mu'amala wa akhbar haka na kuma akwai labarai a cikin alkur'ani akwai labaran al'ummomi da suka gabata akwai labarai game da abubuwan da za su faru nan gaba kafin tashin kiyama wa qasas haka na kuma akwai labarai labaran annabawa da suka gabata wa adab haka na kuma akwai abubuwa da dama na ladabi wa akhlaq da kuma abubuwa da dama na kyakkyawan ɗabi'a yace wa asaru hafin nafsi mutanawwi'a tasiri waɗannan abubuwa a cikin zuciya daban-daban ne suna tasiri daban-daban akan zuciya idan mutum na karanta alkur'ani kullum yau da gobe kuma yana fahimta abin da yake karantawa yana lura da ayoyin nan zai samu karuwa ta fiskin waɗannan abubuwa ga baki daya yace wa kazalika min as-suwar ma yurahibu an-nafs yurahibu an-nafsa akthar min suwarin ukhra haka na kuma a cikin surorin alkur'ani akwai suran da ke tsoratar da zuciya fiye da wasu surori za ka iya karanta wannan sura ka ga abun ya tsoratar da kai ka karanta wani sura kuma ka gan bai tsoratar da kai yanda wancan ya tsoratar da kai ba yace ya dullu ala zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam abun da ke nuna haka shine fadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa cikin hadisi yace shayyabatni hudun wa akhawatuha qabla al-mashib yace suratu hud ta sa ni kurkura suratu hud wa akhawatwa da kuma danginta kuma surori masu kama da ita sun sa ni furfura kablal mashibu kafin lokacin furfura yana yazo ina ba san gani wa fi riwaya a cikin riwaya manzala ya bayyana me yake da akhawatwa wani surori ne suke kama da suratul hud yake cewa hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma tasalun wa idha shamsu kuwirat wadannan surorin gaba kida manzala ce idan yana karanta su sun sa shi furfura kafin lokacin furfuransa ya zo me yasa waɗannan surorin sun kunshi abubuwa da dama masu masu masu tsoratarwa suna bayani akan yanda za a zare ran mutum misali a cikin suratul wasiya Allah subhanahu wa ta'ala qala la idza balagat hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun kana karanta waɗannan abubuwa in dai ka san ma'ana abin da kai karanta dole zuciyanka zai zai firgita ina fata mun gane haka kuma akwai bayani akan abubuwan da za su faru a ranar tashin kiyama ta yaya duniyar nan za ta zo karshe in kana karanta suratu eh, suratu takwir idan shamsu kuwirat Allah na cewa idan rana duk da ta duk da ta, aka nannare da aka tafi aka tafi da ta gaba gida idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat idan tauraro suka gurbace suka shiga cikin duna wa idan jibalu sujirat idan duwatsu duk girman su aka daka su suka zama aka tafi da su gaba gida aka rasa su wa idan biharu sujirat kana karanta waɗannan abubuwa kana tunanin yadda abun zai faru a wani ranar dole za ka ji tsoro kai ko ma ka ma san ma'ana abin da kake karanta ba daga yadda kake furta kalmomin ma ka sa ba abun wasa ba ne kana jin sujirat in kadara kuwira ka san kalmomin masu karfi a baki a harshe ka san abin zai faru a wannan ranar ba abun wasa ba ne ina fata mu gane haka nan kuma da nan surorin suna sifanta abin da zai faru a ranar tashin kiyama yanda abin da zai faru a cikin wutan jahannama abin da zai faru a cikin aljanna saboda haka waɗannan abubuwa ne idan manzala yana karanta su sai su dinga sa shi tsoro har abin yana sa shi furfura malaki laqad shayyabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ihtawathu min haqa'iqil iman waɗannan surorin sun sa manzo Allah furfura saboda abin da suka kunsa na hakikanin imani wal takalif al azima da kuma nauyuka masu girma da Allah ya dorawa dan adam yace allati mala'at bi sikaliha qalbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadannan abubuwa saboda nauyin su sun cika zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa zaharat atharuha ala shari sai tasirin su ya bayyana a bisa ga gashin kansa wa jasadihi da kuma jikinsa Allah yace masa cikin suratul hud fastaqim ka daidaitu kama umir kama da aka murce ka wa man taba ma da kai da wadanda suka yi tuba tare da kai wato mu mala ce wa kad kana sahabatuhu hakika sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una suna karanta alqur'ani wa yatadabbarun suna lura da abin da suke karantawa wa yata'assarun kuma suna tasirantuwa da abin da suke karantawa zai ba misali misali daga shi yace wa kana abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda yace ya kasance rajulan asifan ya kasance mutum ne mai yawan damuwa mai yawan nuna damuwa raqiqul qalb mai taushin zuciya Iza salla bin nas idan yayi ma mutane salla wa kalamun kalamullah ya karanta maganar Allah la malak nafsuhu min al-buka baya iya hana kansa daga kuka yana salla yana karatu alkur'ani yana kuka saboda yana lura da abubuwan da yake karantawa wa marida umar min athar tilawati qaulillahi ta'ala shi kuma umar yace sai da ya rashin lafiya saboda karanta fadin Allah subhanahu wataala inna azaba rabbika lawaqi kisa to Allah yana cewa lalle azaba ubangijinka mai aukuwa ne malahu min dafi babu mai da shi ba wanda ya isa ya hana wannan azaba ya faru idan Umar ya karanta wannan magana, sai abun ya firgitar da shi sai ya tashi rashin lafiya yace wa sumi'a nashiduhu min wara'i sufuf haka nan kuma mutane sun ji sautin kukansa daga bayan safu lamma kara kaulallahi an yaqub alayhi salam a lokacin da umar yana sallah ya karanta fadin Allah subhanahu wataala game da annabi yaqub alayhi salam cikin suratu yusuf inda annabi yaqub yake cewa innama ashku basi wa huzni ila Allah yana cewa ni ina kai karan bakin ciki na ne da damuwa na zuwa ga Allah lokacin da yaransa suke ci masa kullu kana kana ta kuka saboda karanta Yusuf zaka halaka da kanka yace masu ai ina kai kukan bakin ciki na ne da damuwa na zuwa ga Allah yace wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu na kuma san daga Allah abin da ku ba ku sani ba idan Umar ya karanta wannan maganan sai ya dinga kuka ya saki bada misali da da Ya ce wa qala Usman, radiyallahu anhu sayyidina Usman kuma ya ce law sahurat qulubuna da zukatan mu sun sarkaka ma shari'at min kalamila da ba za su koshi ba daga maganar Allah da zuciyarmu na da sarki da ba za mu taba gaji ko mu mun koshi da maganar Allah ba kullu za mu dinga bukatan karuwa daga ciki yake wa kutila shahidan shi wannan Usman fa an kashe shi ne mutuwan shahada yayi mazluman an kashe shi ne da zalunci an zalunce shi wa damuhu ala mushafihi dinin sana kan Qur'ani sa da yake karantawa yana cikin tilawan alqur'ani qurani ne khawarija su su kashe shi yace wa akhbaru sahabati fi hadha kathira labaran sahaba game da wadannan abubuwa suna da yawa yadda suke mu'amala da Qur'ani labaran su yana da yawa yace wa an ayyub an rawaito kuma daga ayyub wannan tabi'i ne kala yace samitu sa'id bin jubair yace naji sa'id bin jubair shi ma tabi'i ne yuraddid hadhihi al-aya fi salati naji shi yana maimaita wannan aya cikin sallah bid'an wa 20 so 20 da wani abu wani aya ne yake maimaitawa inda Allah subhanahu yake cewa yawman turja'una fihi ila Allah Allah yace ranan da za mayar da ku a cikin sa zuwa ga Allah yace wa hiya akhiru ayati nazalat min alquran wannan aya ita ce aya ta karshe da ta zauka daga cikin alqurani wa tamamu wa karshen ayan Allah yana cewa summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat idan aka mar da ku zuwa ga Allah sa'annan za a saka ma kowace rai da abin da ta aikata wa hum la yuzlamun Allah yace su ba za a zalunce su ba Allah baya zalunci Allah ba zai rage ladan mai lada ba Aka kuma ba zai kara ma mai laifi wani laifi ba to ga Allah baya zalunci yace wa qala ibrahim ibn bashar Ibrahim ibn Bashar shi ma tabi yana cewa al-aya allati mata fiha Ali ibn Fadil ibn Fudail yace ayan da wannan malamin Ali ibn Fudail ya mutu a cikin ta shine wani aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walau tara iz wuqifu 'ala an-nari Allah ya sai da manzo Allah da zaka gani iz wuqifu a lokacin da za a sai da su suwa su kafirai a lokacin da za a sai da su alal nare akan wuta ranar tashi kiyama kafirai a zo da su gaba gida a sai da su akan wuta ana jira a jefa su a ciki yace fa qalu su da za su ce ya laitana nuraddu kai cin mu ina ma ce za mu da mu zuwa ga duniya wannan Ali ibn ya ce fi hadhihi al mata yana cikin karatun al a daidai nan wurin sai mutu ce wa kuntu fi man salla alai ina daga cikin wanda suka yi masa sallan jana'iza rahimahullah ce wa hatta inda sajdat tilawa har ma a wurin wato sujud tilawa cikin al kanat lahum mawaqif suna da abubuwan mamaki suna da abubuwa masu jan hankali wato yanda suke mu'amala da alquran har idan suka zo inda akwai sujudin tilawa yace famiya daga cikin waɗannan abubuwan mamaki akwai qissatu zalika rajul akwai labarin wannan mutumin rahimahullah alladhi qara qawla Allah wanda ya karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala azza wa wa yakhruna lil azkani Allah na magana ne akan wa akan masu ilimi masu imani Allah ce wa yakhruna lil azkani suna faduwa akan haƙobinsu mana su yi sujada kenan yabkuna suna kuka wa yazidu wa yaziduhum khushu'a haka kuma yana kara musu tsoron Allah subhanahu wataala wannan mutumin kaga a daidai nan cikin alqur'ani akwai sujud tilawa cikin sura isra yace wannan mutumin da ya karanta nan wurin fa sajada sai yayi sujada sajada tilawa ya sujud tilawa da ya karanta wurin kuma kala mu'atiban nafsahu sa'annan kuma sai yace yana ma kansa fada sai yace hadha sujud sai gashi nan kai sujada fa aina buka ina kukan yake ko ba jona bayani Allah yana magana mu'minai wanda suka da imani cewa idan su su masu imani idan aka karanta musu alqur'ani me suke yi yakhiruna suna fado akan habbobin su suna kuka haka kuma yana kara musu tsoro to shi gashi ya karanta yayi sujada amma kuma bai ji kansa yana kuka ba sai yake ma kansa fada yana ce da kansa to gashi na kai kai sujada to ina kukan yake ka gani mu kuma yanzu muna karanta alqur'ani ko sujud tilawa ma wani ma baya yi wani kuma ya yi ma bai ma da bai ma san da wannan bai ma san me zai fara cikin sujud tilawa ba gani amma su magabata suna tunani suna lura da duk wani abu da suka karanta har da su tilawa ma suna lura da aya maganar da aka yi kafin a yi sujud tilawa suna lura da shi Liman ya ce, wa min azami tadabbur yana daga cikin mafin girman lura da za ka yi da ayoyin alkur'ani tadabbur amsalul qur'an shine mutum ya daga lura akan misalai da aka buga cikin alkur'ani a cikin alkurani Allah ya buga misali da dama akan abubuwa da dama yana da kyau duk sanda mutum ya karanta wani misali da aka buga cikin alkurani ya yi zurfin tunani akan wannan misali akan wa me Allah subhanahu wataala yake kokarin nuna mana da wannan misali malace yake li anna Allah subhanahu wataala saboda Allah subhanahu wataala lamma daraba lana al-amsal da Allah ya buga mana misalai a cikin alkurani fil qur'an nadabana ila tafakkuri wa tadhakkur Allah ya umurce mu da mu yi tunani ku dinga tunatar da juna a kan wannan misalin fa kala Allah yace wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas Allah yana buga misalai ga mutane la'allahum yatadhakkarun da tsammani da fata za su dinga tunawa za su dinga tunatar da juna kan wannan abubuwa wa kala a wani wuri kuma Allah yace wa tilkal amsal nadribuha lin-nas wadannan misalai ne muna buga su ga mutane la'allahum yatafakkarun da tsammani za su yi zurfin tunani a kansu. ina ta mu gane <clears throat> yace tafakkara ahadu salaf maratan wani daga cikin magabata wata rana yayi tunani fi masalin min min amsal qur'an yayi tunani akan wani misali daga cikin misalan alqur'ani falam yatabayyana lahu ma'nahu ya karanta wannan misali cikin alqur'ani sai ma'ana misalin da ya bayyana gare shi ba bai fahimce ta ba fa yabki sai ya fara kuka fa su'ila sai wani yazo ya tambaye shi ma yuki me ne yasa kake kuka fa qala sai wannan malami yace yace inna Allah azza wa jalla yaqul Allah madaukakin sarki yana cewa wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas Allah yace wadannan misalai ne muna buga su ga mutane sai yace wa ma yaqiluha illa al-alimun amma kuma babu mai hankaltar su babu mai fahimta su saiwa illa al'alimu sai masu ilimi sai malamai suratul ankabut sai mutum ya ce wa ana lam akil almasal ni kuma gashi na karanta ban hankalci wannan misal ba ban fahimce ka ba falastu bi alim kenan ni ba malami bane tunda Allah ce wa ma ya'kiluha illa alalimun ni kuma na karanta ban fahimce da ba kenan bana daga cikin da aka ba su ilimi fa ubki yace fa abki ala diya ilmin ko raka ina kuka so da na rasa ilimi mu kuma yanzu zamu karanta ba mu ma san ma'anar misalin ba balle ma mu fahimci me yake nufi kuma ba mu damu ba su suna karantawa idan ba su fahimta ba sai abun ya dame su mu kuma muna karantawa ba mu san ma'ananta ba balle ma mu fahimce ta kuma a haka ba mu damu ba damu malaje wa qad daraba Allah lana fil qur'ani amsalatan kathira hakika Allah subhanahu ta'ala ya buga mana misalai da dama a cikin alqur'ani minha yanzu zai ambaci abubuwa da dama na misalai da Allah subhanahu wataala ya ambata mana a cikin alkur'ani yace misali akwai masalul ladhi da naran akwai misali mutumin nan da ya kunna wuta wannan aiwa ina habizi mala wana wani sura ne bakara masaluhum ka masalil ladhi istawqada naran falamma adaa'at ma ma hawlahu dhahaba Allah bi nuriha ko ba ka wani Allah subhanahu wataala yana buƙatar misali gawa gawa ga munafikai ne wannan misali Allah yana cewa misali munafikai shine misali mutumin da ya kunna wuta falamma aba mutum ne yana cikin duhu cikin dare gashi ga duhun dare ga duhu kuma ana so a yi ruwa lokacin gashi kuma yana cikin tsoro sai ya zo ya yi kokari ya kunna wuta Allah ce falamma at ma halahu da wannan wutan ya haskaka abu ne ke kewaye da shi zahaba Allahu bi nuriha shi gashi ya kunna wuta a cikin duhu yana farin ciki ya samu haske sai kwatam hasken wannan wutan ya tafi ga wutan nan yana ci yana kona shi amma kuma baya gani kun fahimta da misali wutan yana nan amma kuma baya nuna haske shine falamma azat zahaba Allah bi nuriha wa tarakahu minne bi zulumat allati sai Allah ya bar a cikin dufai da yawa ga duhun dare ga duhun hadari da aka yi ga duhun tsoro ma da yake ciki ga wuta ya kunna amma kuma babu haske wannan misali misali na munafikai me me ma'ana wannan misali abinda Allah subhanahu wa ta'ala da wannan aya shine su munafikai suna cikin duhu duhun kafirki kafin musulunci ya zo Madina ai babu munafikai a Makka munafikai a Makka a Madina aka same su ko ba ka bane saboda kafin Allah da sabon su yi hijira zuwa ga Madina suna cikin duhun kafirki sai ga shi manza Allah ya zo ya zo da haske sun samu haske amma kuma saboda rashin imani a maimakon hasken ya amfane su sai kuma suka sake rasa wannan hasken kuma saboda me sun shiga musulunci da bakin su amma kuma su shiga da zuciyansu ba saboda haka suna cikin haske amma kuma ba hasken baya haskara musu ina fata mun gane akwai haske amma kuma ba su gani da wannan hasken akwai musulunci a Madina amma kuma ba su gani da wannan hasken sai su zo haka za su ci su mutu su tsinci kansu a cikin kaburbura a cikin kabarin su wanda kuma akwai duhu na kafirci duhu na munafici duhu na azaban da za su fuskanta da sabon da suka yi ina fata mun fahimci wannan misali ka wannan shine misali da Allah ya buga game da munafikai yace wa masalul ladhi yan'iku bima la yasma'u wannan kuma yana yana ne sai masalul baka ne ko eh, kamar masalul ladhi yan'iku bima la yasma'u sai ta menene su mun boku mun ko ba na'am yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a ko ba ka bane wannan misali shi ma Allah ya buga shi daga kafiri ina fata mana gafirin da wato Qur'an da ake karanta masa baya amfana da shi alati misali misali mutumi ne wanda yake daga sauti shine yal'iku yana daga sauti ga wanda baya jin sa kamar mutum ne mai kiwo yana sakin dabbobinsa yana magana da su yana daga murya dabbobin za su fahimce shi ba su fahimce shi ba To haka kafi yake suna tare da musulmai suna karanta masa alkur'ani suna jin sautin alkur'ani kawai amma kuma ba sa abinda ake karanta musu baya amfane su ina ba ta magana wannan shine da ladhi yan'iku bima la yasma'u illa nida'an wa illa illa du'an wa nida'a kuma mutum ne wanda yake daga sauti da kara yana daga sauti ga wanda baya jin shi sai sai dai nida sai dai du'a sai dai kira wa nida da kuma kara kawai yana jin sauti ne amma kuma ya fahimta abin da ake kansa mutum sannan kuma wa masalul habbati lati ambatat sab'a sanabi wannan shi masu cikin suratul bakara kenan ko ba kuma ne wannan misali kuma Allah ya buga shi daga masu ciyarwa masu sadaka yace misali su shine misali mene masalul habbati kaman kwaya allati ambatat sab'a sanabil wanda ya tsirar da sanabil mene sanabil da Hausa zangarniya yawa zangarniya ko ga da shi ko yace eh me fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowane zangarniya akwai kwaya guda dari a ciki mana yanda Allah zai ninninka musu ladan su shine Allah yake bada misali yace wa masalul kalbi alladhi yalhaq wannan kuma misali Allah ya buga shi ne ga wanda suke karyata ayoyin alkur'ani misali su shine misalin kare alladhi yalhas wanda yake fitar da harshen sa ka san da kare yake fitar da harshen sa din nan shine da yake cewa da Hausa yalhas lallagewa yawa yana fitar da harshen sa kaga wannan karen idan ita eh, in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas mana kare ko da ka dauki wani abu kaman zaka zaka zaka kore shi ko na waka ya gudu za ka gan shi yana gudu yana fitar da harshensa ko da kuma a zaune yake ba abin da yake yi shi za ka gan shi yana fitar da harshensa to haka wanda yake karyata alkur'ani yake yana karyata alkur'ani ne saboda son zuciyarsa saboda yana neman duniya ido a rufe saboda haka sawawu ya samu duniya ko bai samu ba shi cikin nema yake shine kamar da kare yake fitar da harshensa haka nan shi ma ido a rufe yana neman duniya shine uh, masalul kabl ladhi yalhaq haka na kuma Allah ya buga misali yace wal himar yahmilu asfara wani kuma misali na waye ne wasu juma wani misali kuma ga masu ilimi ne kuma Allah na magana kan yahudawa ne مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ya يحمل asfara misali waɗanda aka daura masu daukan taura sai kuma su dauke ta ba misalin shine misalin alhimar jaki wanda aka daura masa menene ta tafi da yawa aran malami Komi karatunka in dai baka aiki da shi to kamar jaki ne kamar ka daura ma jaki ne tana da yawa jaki ya fahimta abin da ke cikin littafi ba zai fahimta ba to haka malami yake shi da malami suke cewa Allah ya buga misali misali mafi tsananin muni akan malamai ina fata mu gane Allah ya kwatanta su da jaki amma wani malami shine malamin da ya yi ilimi amma kuma bai yi aiki da shi ba wannan kwatan kwatin shine kamar jaki Allah ya kiyaye mu gari wannan sai kuma yake wasu ba Allah ya buga misali da Kuda, wannan kuma cikin sautin hajj ah, ya yi wannan mene duriba lakum duriba lakum matsalan fastami'u la innal ladina tad'una min duni min duni lahi ah, la yamlikuna la yakhluquna dhubaban wala ijtama'u la Allah yana cewa ba za su yi halittan huda ba misali yana na cikin sautul ah, sautul hajj yace wala ankabut haka kuma Allah ya buga misali da gizo gizo cikin sautul ankabut masalul ladina takhadhu min duni lahi awliya kama talil ankabut kamar menene ittakhadhat baita yawa wa inna awhana albuyuta da baitul ankabut law kanu ya'lamun waɗanda suke rike masoya bayan Allah kaman yanda gizo-gizo yake rike gida ne amma kagan kuma gidan gizo-gizo yana da rauni sosai ko ba ka bane ba zai iya kare shi daga ko kagan gidan gizo-gizo ba zai iya kare shi daga zafi ba ba zai iya kare shi daga sanyi ba ba zai iya kare shi daga ruwa ba ko baka ba zai amfana da shi komai ba to haka duk wanda ya ruke wani masoyi ba ba Allah ba ba zai amfane shi ba a ranar tashin kiyama duk magana da ake cewa za a zo a jibe zuwa sa cikin alkimba a duk wannan rudu ne masoyin ka ba zai sau cikin da kun dai kun san labaran to alaka wannan shi ne sai yace wa masalul ama wal asam Allah ya buga misali da makafi da kuma kuramai wal basir was sami Allah ya buga Allah ya su Allah ce ba za su zama daidai ba amma yastawi al ama wal basir ko waka wane makawo ba zai zama to daya da gani ba akan ma kura ne ba za su zama to da kurma ba zai zama to daya da mai ji ba yace wa masalur ramad allazi ishtaddat bihi rih kalima da ishtaddat bihi rih yawmin asif misali mutum ne mana ayyukan kafirai yadda za su rasa ayyukansu kamar arramad toka allazi ishtaddat bihi rih tokan da wato iska mai tsanani yake bugowa fi yawmin asif a cikin yinin da akwai guguwa kagan tokan zai tsaya kagan ba zai tsaya ba iska mai tsanani yana buga wannan tokan kagan zai wase ko ina to haka ayyukan kafirai zai wase a ran tashi kiyama fa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu aban mansura shine abin da yake nufi sai kuma yake wa shajaratu tayyiba itaciya mai kyau wannan shine misali mai misalin kalima mai kyau an kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabit wa farquha fi sama shine kalmar la ila illa kalima ce mai kyau misalin ta shine kamar itaciya mai kyau wanda asalin ta yana cikin kafa ta tabbata cikin kasa reshi ta kuma yana sama ina fata muka ne wa shajaratul khabitha wannan kuma shine kafirci ita kuma misali ta shine misalin itaciya marasa kyau mumuna yace wal ma'u annazil min sama Allah ya buga misali da ruwa ruwan sama da ke sauka daga sama wannan misalin gari Allah yana buga shi ne ya nuna mana yiwuwan tashin kiyama sai sa Allah yake Allah yake buga misali da ruwan sama yace za ku gan kasa ta bushe ko ina ya to ya to da menene eh, busashe sai Allah ya saukar da ruwa Allah ya raya da wannan kasan bayan mutuwanta kamar haka Allah zai tayar da mutane baya mutuwan saboda wannan misali Allah yana buga shi ne domin ya nuna a akan tayar da mutane baya mutuwan su wa masalu wa masalu al-mishkat allati fiha misbah Allah ya buga misali da mishkat eh mishkat eh eh kaman da fitila ne haka eh ana al kuki ake kira da Hausa eh? wani abu ne wanda a cikinsa akwai fitila Allahu nuru samawati wal ard masalan nurihi ka fiha misbah al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ne kanha kawkabun durri waka Allah shine Allah Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken samai da kasa yace masalu nurihi ka misali hasken sa shine wannan al-kuti wannan abu ne kamar fitila fiha misbah a cikin sa ne akwai wannan fitilan al-misbahu kan zujaja kuma wannan fitilan kamar glass ne zuwa karshen misali da al-ayat na'am sai kuma yace wal abdu al allazi la Allah kuma ya buga misali da al bawa wanda aka mallake shi allazi la yaqdiru ala wanda ba shi da iko akan komai kagan bawa ba shi da iko sai abinda gidansa yake so yace wa rajul allazi fihi shuraka sun. haka kuma Allah ya buga misali ga da mutumin da akwai tarayya a ciki wato bawa ne waɗanda wasu mutane ne suka yi tarayya suka mallake shi sai da kuma waɗannan mutanen sun, masu jayayya ne da juna wato wannan misali Allah ya buga shi ne ga mushrikai mushriki wanda yake hada abun tare da Allah subhanahu wataala yana bauta wa Allah yana bauta ma wani gunki yana bauta wani wali yana bauta ma wani aljannu da sauransu to waye zai ma biyayya misali sa shine misalin bawon da waɗanda suka yi tarayya suka mallake shi masu jayayya da juna ne sun. wannan ya ce tashi wancan ya ce ka zauna to wanne zai yi wannan ya ce ka diba mura wannan ya ce ka je ka sayo mu kaza a kasuwa wanne zai yi kaga shi wannan bawan zai zama to gaba daya a cikin rudu zai kasance ko haka bane to haka ke yake ina fatan gane ya ce yana son Allah yana bin wali yana bin wannan aljanu, yana kiran kaza yana yana yana zuwa wurin malamai masu masu tafi da sauransu sai ya ga wato ba shi da soyayyarsa ba na Allah bane ga baki daya soyayyarsa ya rabu ga waɗannan abubuwa sai zama to yana cikin rudani wa gairiya da kuma wannan cinta misali da yawa a cikin alkur'an da Allah subhanahu ya buga malaka wal abun nufi ana shine ne arruju ila ayatil amsal mutum ya dinga komawa zuwa ga ayoyin da akwai misali a cikin alkur'ani wal ijtina biya mutum ya dinga kula da su inayatan khata kulawa ta musamman duk sanda Allah ya buga misali to akwai bukata mutum ya fahimce ta sai sallace wa ma yaqiluha illa al ba mai fahimtan su wa sai masu ilimi yana da kyau mutum ya kokari ya duk wani misali da aka bada cikin ka yi kokari ka fahimce ta ka san me ake nufi da ita sai yace wa yulakhisu ibn al-qayyim rahimahullah ibn qayyim Allah ya masa rahma ya takaita mana bayani akan me ma al muslim abinda akan abinda yake abinda ya kamata musulmi an ya fa'ala ya yi li ilaji kaswati qalbi domin ya magance wato zuciyarsa da yake ke kasasar zuciyarsa bil qur'an da alqur'ani me me kake bukata kai dan kana so ka magance ke gafarshe zuciyanka da alkur'ani fa yaqul ibn kayyim yana cewa yace malaku zalika amran abin da zai tattara maka waɗannan bayanan gaba kida shine abuwa guda biyu kawai ahaduhuma daya daga cikin su shine mai an tankula qalbaka min watanin duniya shine wato ka cire zuciyanka daga rayuwar duniya fa hu fi watanil akhirah ka ajiye shi a gidan lafira ka cire zuciyanka daga duniya ka ajiye shi a lafira ثم تقبل تقبل به كله على معاني القرآن sannan saka fiskanci ma'anonin alkur'an da zuciyanka gabaki daya kamar da zuciyanka gabaki daya akan ma'anonin alkur'an kai kokari ka fahimce su wasu jila'iha ka dinga yi kokari ka bincike akan abubuwa na alkur'an ka warware misalan da suke ciki wata ha, kuma ka dinga lura da su wa fahimu ma yuradu domin kuma ka yi kokari ka fahimci abin da ake nufi da waɗannan ayoyin. wa ma nazala li ajli kai kokar ka san dan me aka sauka da wannan ayoyi duk ayin da ka karanta ka sani menene sababin nuzul me yasa aka sauke aka sauka da wannan alquran wannan ayar wa akhdhu nasibaka min kulli aya ayati kai kokari ka dauki ka riki rabonka daga cikin kowace aya ka samu rabonka daga kowace aya wa tunazziluha ala da'i kalbi wadannan ma'anoni da abubuwan da ka fahimta daga alqurani ka ajiye su ka sauke su akan cutan da ke zuciyanka fa'iza nazalat hadhihi al-aya idan wannan aya ta sauka ala da'i ala da'il qalb akan cutan zuciya bari al-qalb bi idnillah zai waraka da idinin Allah na'am al-muhim wannan duk da yana bayani ne akan muhimmancin tadabburin al-qur'ani saboda haka yana da kyau a mu yi kokari mu dinga fahimtar awwa da muke karanta na al-qur'ani alhamdulillah a yau akwai tarjuma al-qur'ani akwai na Hausa na Sheikh Mahmud Gumi akwai na Turanci akwai na hausa ma sabo da aka yi da hausa mai dan sauki na doktor lawaye sani rijiyar lemu a mujalladin guda shida ya yi kokari sosai a ciki ya fassara ayoyin sannan kuma ya yi kokari ya yi shari'insa a ga na gumi na shan gumi kawai tarjama ne aka yi amma na na doktor rijiyar lemu ya duk sanda ya fassara aya sai ya kokari ya yi sharhin ya kawo tafsiri to ka fassara dai a hada da tafsiri kuma a takaice yake kawo bayani yana da amfani sosai ga gremo idan wanda yake da hali ya saya kana karantawa kullum za ka samu karuwa da alkur'ani sai abu na biyu daga cikin hanyoyi da mutum zai bi ya magance raunin zuciya a raunin imana zuciyarsa shine ne yace istisharu azamatillah azza wajal ka dinga ji dinga kawo a zuciyarka kana jin girman Allah subhanahu wataala a zuciyarka wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi kuma ka san sunayen Allah da sifofinsa wata dabbur fiha kuma ka dinga lura ka dinga zurfi tunani akan waɗannan sunaye sunayen Allah sun kunshi abubuwa da dama idan mutum ya san ya fahimci ma'anan sunan Allah kuma ya san me ake nufi da wannan sunan yana kara masa tsoron Allah yace wa aklu ma'aniha kai kokar ka hankalci ma'anonin waɗannan sunayen wastikraru haza hadha shu'ur fil qalb kuma wannan tunanin ya tabbata cikin zuciya wa saryanu ila aljawari kuma ya gudana zuwa ga gabbobi a samu tasiri su akan gabbobi jikinka litamtiqu an tariq al'amal domin gabbobinka su yi magana ta hanyar aiki bima wa ahusab su yi magana ta hanyar aiki su yi aiki da abinda zuciya ya fahimta fahuwa mulkuha fahuwa malikuha wa sayyiduha to da shi zuciya shi ne kamar shugaban sauran gabbobin jiki Ah, shine shi ya mallaki sauran ah, sauran gabobin jiki wa sayyiduha kuma shine shugaban sauran ah, sauran gabobin jiki wa hiya bi sabati junudi su kuma sauran gabobin jiki a matsayin rundunar sojojin zuciya suke wa atba'uhu kuma kama mabiyan mabiyan zuciya suke fa idza salaha idan zuciya ta gyaru salaha sauran gabobi ma za su gyaru wa idza fasada idan zuciya ta baki fasada sauran gabobi ma su ma za su baki yace wan nusus min alkitabi was sunna fi azamati llahi katira nassoshin alqur'ani da sunna wanda suke magana akan girman Allah suna da yawa idza ta'ammalaha almuslim dan muslimi ya lura da su irtajafa qalbuhu zuciyarsa zai firgita wa tawada'at nafsuhu kuma ransa zai zai kaskanta lil ali zuwa ga Allah madaukaki alazim mai girma wa khada'at arkanu dabbobi jikinsa su ma za su kaskanta lissami zuwa ga Allah mai ji al'alim mai ilimi Allah masani mana wato idan mutum ya ya kama malam suna cewa ka dinga lura da sunayen Allah kana aiki da su misali ka karanta cewa Allah shine as-sami Allah ne ji ne wannan ta yaya ya kamata ka tasirantu da wannan sunan ta hanyar me ta hanyar lura da abin da zaka faɗa ko ba haka bane tun da kasancewa Allah mai ji ne yana jin abin da kake fada saboda ka sai ka kiyaye abin da zai fita daga bakinka idan kai tunanin cewa Allah shine albasir mai gani to wannan suna ya kamata ya yi maka tasiri a ayyukanka duk sanda ka tashi wani aiki sai ka suna cewa Allah basir yana gani abin kake aikatawa ina ba ta mun wannan haka mutum ya kamata ya dinga lura da sunayen Allah da da sifofinsa kana lura da su kuma kana aiki da abin suke hukuntawa yace wazada khushu'an li rabbil awwalin wal akhirin idan kana lura da su wannan zai kara maka khushu'i tsoro zaka ji tsoro ubangiji mutanen farko da mutanen karshe yace fa min zalika ma jaa min asma'i min asma'ihi al-kathira wa sifatihi subhanahu daga cikin wannan akwai abubuwan da suka zo na sunayen Allah da yawa da kuma sifofinsa fa huwa al-azim Allah shine mabuwayi Allah ya buwayi komi da kowa ba wanda ya isa ya tilasta Allah ya yi abinda Allah baya so yi. ba kuma wanda ya isa ya yin abinda Allah yake so yi. ina fata muka Wani shine al-azim Allah mabawai ne al-muhaimin Allah shine yake kula da komai shine yake tsare komai shine al-muhaimin al-jabba Allah shine mai tankwasawa ina fata muka ne al-mutakabbir Allah shine mai girma al-qawi shine Allah shine mai karfi al-qahhar Allah shine mai rinjaya al-kabir al-muta'al shine mai girma al-kiram za duk manasa daya huwa al-hayy alladhi la yamut Allah shine rayayye wanda baya mutuwa wal jin wal insu yamutun sai sa Allah yake cewa fatawakkal al-hayy alladhi la yamut ka dogara akan Allah wanda baya mutuwa duk wanda zaka dogara akan shi wanda ba Allah ba to wata rana zaka nemi shi ka rasa shi zai mutu amma Allah baya mutuwa raka ka dogara akan Allah shine yace wal jinnu wal insu yamutun aljanna da mutane suna mutuwa wa huwal al-qahir fawqa ibadihi shine mai rinjaya bisa ga bayinsa gaba gida wa yusabbihu ra'du bihamdihi ar-ra'd shine ra'd sawa tonda wannan sawan tana tarkake shi da gode masa tana tasbih ga Allah kuma tana gode wa Allah wal mala'ikatu min khifati haka nan suma mala'iku suna tasbihi ga Allah saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala azizun zul tikam Allah shine aziz mabwayi tuka mai daukan fansa Allah na iya daukan fansa akan kowa Bayyum, Allah shi ne mai tsayuwa mai tsayar da sauran al'amura gaba gida la ba baya mutuwa shi ke kula da duniya gaba gida da zai yi gangedi na lokaci na minti da da wani abu ya lalata cikin duniya amma Allah tsaye yake yana tsare komai yana kula da komai a duniya shi da kayyum la yanam wasiya kull wasiya shay'in ilma Allah ya yalwaci komai da ilminsa. ya alamu kha'inatal a'yun Allah ya san idanu masu kha'inci mene idanu masu kha'inci lokacin da mutum kana tare da jama'a wata ta wuce ka yi sata ka kalle ta ka ɗauki idonka kagar kana gani mutane ba su lura ba amma kuma Allah yana gani kaga wannan shi ne ido mai kha'inci ina fatan gane ka je ka boye ka kalli wani abu na haramu mutane ba su ganka ba amma kuma Allah yana gani ka irin waɗannan idanu su idanu masu kha'inci yace wa mata, wa ma tukhfi sudur Allah ya sa abin da yake boye a cikin zukata wa kad wasafa si'ata ilmihi bi qawlihi Allah ya sifanta wato yalwan ilminsa da fadinsa Allah ce wa indahu mafatihul ghaib Allah ce a wurinsa akwai mabudin gaibu la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su sai shi shi kare wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya sa abin da yake kasa kuma abin da yake cikin ruwa wa ma tasqutu min warakatin illa ya ya'lamuha babu wani ganye da zai fa daga itace a face Allah ya san da ita wala habbatin fi zulumatil ard babu wata kwaya a cikin dufai na kasa a face Allah ya san da ita wala ratbin babu wani abu danye wala yabis ko wani abu busashe illa fi kitabin mai a face na cikin littafi um, ne. saboda ka komai Allah ya san da shi kuma komai Allah ya riga ya rubuta abinda zai faru da shi yace wa min azamati yana daga cikin girman ubangiji ma akhbara an nafsi abinda labarin da Allah ya bada game da kansa bi kauli da fadin sa Allah yana cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi Allah ce ba su girmama Allah ba yanda ya kamata yanda ya cancanta a girmama shi ba su kaddara iko sa ba yanda ya kamata a kaddara shi wal ardu jami'an qabidatuhu yawm al qiyamah alhali kasa gabaki daya damkansa ne a ranar tashin kiyama Allah zai damke kasa bakwai gabaki da yawm al qiyamah was sammai bakwai kuma fa ina suke a bi yamini annannade suke a hannunsa na dama ina fata mu mugane saboda haka idan Allah ya yi wannan abun har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yace yakbidu Allahu al-ardh yawm al-qiyamah Allah zai damki kasa a ranar tashin kiyama wa yatwi as-samawat bi yamini kuma zai nannade sammai bakwai da hannunsa na dama thumma yaqul sai Allah kuma sai ya ce ana malik ni ne sarki aina mulukul ard ina sarakunan duniya sarakunan kasa ina suke limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahhar wani sarki ne yayi isa idan Allah ya ce limanil mulkul yau kana eh, rawo yana cewa a <laughs> ai kusa labarin shi ko ya da Allah ya ce limanil mulkul yau zai zai ce ma ado ce ka ce kai ne <laughs> aka ba wanda ya isa ya magana wannan rana ko wato bane lillahi alwahid alqahhar yace wa yatada'u alquwat sukata suna kaskanta Wayar yarjiku alqalb zuci yana girgiza yana yana yana firgita inda ta'ammul fi kisati Musa a lokacin da mutum ya lura ya tunani akan labarin annabi Musa alaihi salam lamma kawala lokacin da annabi Musa yace rabbi arini anzur ilai annabi Musa ne kullu yana zo yana magana da manzo da Allah subhanahu wataala yana tattauna da Allah amma dai baya gani Allah wata rana yace kai ya Allah ka nuna mun kai mana ka nuna mun in ganka mana arini an zo lai kuma ma in yi duba zuwa gare ka fa qala Allah ta lati masa lan tarani ba za ka taba gani na ba a nan duniya ina fata mu gane walakin unzur ila aljabal amma kuma ka duba wannan dutse akwai babban dutse a gefen sa ka dubi wannan dutse fa idza takarra makanahu idan ta tabbata a wurinka to fa sawfa tarani ka iya gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal da Allah subhanahu ta'ala ya bayyana haskensa akan wannan dutse ja'alahu dakka hasken kawai sai ya murkushe wannan dutse ya daddake dutsen wannan dutse wa harra Musa sa'ika Musa sai ya fadi a kasa ya suma da yasa Musa ya suma na'am me ya sumar da shi hasken ne ya sumar da shi ko kuma dutsen da ya rushe ya murkushe da ya tsara da shi yawa ba hasken ba ne sumar da shi tsoron da ya ji ne na babban dutse cikin sakan da ya koma kasa gaba gida wannan abin shi ya firkitar da shi sai ya suma kawai amma shi kan shi jikinsa ai ba zai iya kalli wani hasken ba kafanci bayana Dutan ne da ya rushe lokaci daya shi ne ya tsoratar da shi ya suma amma ba haske ba ne da ya ga haske daga shi kashi zai iya konawa zai kone na fata mu fahimci wannan na shi yasa za mu zo mu ga za mu zo kan wani hadisi da mana zai kawo walam ma fasara ne sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya da manzo sallallahu ya fasara wannan ayan qara'aha manzo Allah ya karanta ta wa qala bi yadi haka sai manzo ya ce da hannunsa yayi wani alama da hannunsa haka da ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر من زال يسنع الإبهام وانا يصوم على المفصل زواج نم نا الخنصر وانا شنو خنصر معنى من زال يهي هكا ungane kuma kar alaihi salatu wa sai manzo Allah yace fasakhal jabal mana yana nufi hasken Allah da ya bayyana karamin haske ne kamar haka ina ba na mun fasakhal jabal sai wannan dutsen ya rushe gaba kida yani ma jalla. illa hadal kadar mana babu abin da ya bayyana sai dai wannan gurgurun gurgurun kamar wannan hasken shi ya bayyana akan wannan dutsen fasaha sai fasahar jabal sai wannan dutsen ya rushe gaba gida wallahi subhanahu wataala Allah kuma yana cewa manzala yana game da Allah yace hijabu nur shamakin sa shine haske law kashafahu da Allah zai yaye wannan haske yace me la ahrakat sabahat wajihi man taha ilaihi basaru min halki. da hasken fiskansa zai kone duk wani abun da ganin Allah ya kai zuwa gare shi duk wani abun da Allah ya kalla kuma ganinsa ya kai zuwa gare wannan abu hasken fiskan Allah zai kone wannan abu gaba gida to shi yasa nace Musa ba zai kalli hasken Allah ba ina fata mun gane wannan dutsen da ya da ya rushe shine abun da kuka ji shine abun da ya ya tsoratar da shi sai Musa ya ya suma a kasa ina fata mu gani bari mu sana saboda hadisin da za mu karanta nan gaba yana da sai sai bayanin yana da yawa saboda almuhim waɗannan abubuwa abinda mala yake nufi mutum ya dinga tunani akan girman Allah subhanahu wataala wato rashin sanin Allah shi ke sa mutum wani lokaci ya saba wa Allah subhanahu wataala in ba ka da ka san girman Allah ba za ka saba wa Allah ba shi da malamai suke cewa kar ka kalli kankantar zunubi ka kalli girman wanda za ka saba ma ina fatan wani yana rena sabo ita ai wannan ba komai bane zamu yi zan yi sigifa daga baya a'a wannan kuskure ne kana sabo ne saboda ne ka rena Allah subhanahu wataala idan ka kalli girma Allah kai waye ne zaka samu ma Allah subhanahu wataala ka kwatanta kanka da malaika matukunan ina fatan gane ka kwatanta kanka da malaika malaika Jibril da ya bayyana ga manzala manzala da kanki su ma yayi ina fatan gane yace duka cikin sa sun cika duniya gaba ki daya yana da fika-fike guda da rishi da adamunsa kawai Malaka ɗaya kenan akwai Malaka da manzo sallallahu alaihi cewa idan tsuntsu zai yi tafiya daga kunnensa min shahmati uzunihi ila katibi zuwa ga kafadarsa sai tsuntsu ya doki shekara da ko yana tafiya kafin ya kai to ya jikinsa yake a haka kuma halitta ne da cikin halittun Allah subhanahu wataala to ya shi kuma mahalicin yake ina fata mun gane to da girman halitta yana nuna girman mahali ko ba ka wani saboda haka idan mutum na tunanin wannan abun insha Allah ta'ala zai kara masa tsoron Allah a cikin zuciyarsa wannan kuma hana hakan zai kara masa imani Allah ya kara mana imani Allah ya ya karfafa imani a zukatanmu Allah kuma ya raba mu da shaytan wa naka Allahumma bihamdika shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai tambaya da biyu uku za mu ba da amsa kafin sallah